الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد جماعة ita zakatul fitr tana ɗaya daga cikin wato ayyukan da aka shar'anta a shari'ar musulunci domin bankwana da ramadan to suna daga cikin ayyukan ban kwana da watan ramadan domin ayyuka ne da ake aiki ne da ake yi a ƙarshen ramadan an kira ta zakatul fitr ai zakar sauke azumi wato zakar shan ruwa daga yin azumin ramadan daga yin azumin ramadan hikimarta shine kamar yadda bayanin ya zo a hadisin abdullahi ibn abbas cewar ta zamanto kafara ga mai azumi daga irin abin da ya samu ya yi wato daga abin da ba tare da ikonsa ba ko bisa kuskure ya yi na daga wato yasashen zance da ayyuka waɗanda ba su dace ba ya zamanto azuminsa ya sami gibi eh, tasgaro haka ko wani gibi bai yi dai azumin yadda ya kamata ba tunda ka san sha'anin azumi ba ciki ne kawai yake yin azumi ba da kishi da kuma sha'awa a'a har da wato sauran gaɓoɓi musamman baki da ji da gani duk su ma suna azumi domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda azuminsa wato wanda bai bar kaular zuwa ba wato zance na karya, eh, da kuma aiki da zance wanda yake na karya, wanda ba a yadda da shi ba a cikin shari'a to Allah ba shi da bukata ya bar cinsa da shansa to irin wannan abubuwa da za su faru a cikin azumi waɗanda za su sanya mutum ya zamanto sa ya samu tasgaro to ita zakatul fitr wato zai zamanto tana tsarkakewa abin sa hausa suka kira ta fidda kai wato kamar yantar da kai ce ba zakar dukiya ba ce zakar kai ce kana yi ne don ka yantar da kanka daga abubuwan da kai ita zakka waje take ta shika shikan musulunci ita zakkar dukiya ce eh, domin kamar yadda sayyidina abubakar ya faɗa ya ce fa inna zakata haqqul mal zakka haƙƙin dukiya ce tsarkake zuciya dukiya take amma ita wannan zakatul fitr wato inda malamanmu na a wannan bangare na duniya malamanmu masu magana da harshen hausa suka yi mata wannan suna zakar fidda kai wato fidda'u ce neman yantar da kanka ne daga irin abubuwa da kai waɗanda basu dace ba a cikin azumi saboda haka wuyanka kake yi ma ba dukiyarka kake ma ba hikima ta biyu da ya sa aka shar'anta ta shine ta zamanto tu'matun lil masakin wato ciyarwa ga miskinai ciyarwa ga miskinai ranar sallah ranar sallah ranar idi ce to a ranar idi bai kamata wani ya zamanto ana farin ciki shi kuma yana cikin juyayi da jimamin abin da zai ci da shi da iyalansa ba mm. eh ya zo yana yin bara ko kuma in ma ba mai bara ba ne ya zauna cikin kunci da damuwa kowa yana haba haba ana cin abinci ana murna ana farin ciki shi ko ba shi da abin da zai ci kaga dole ya zama to cikin bakin ciki to shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ughnuhum anil mas'ala ku wadatar da su kan kada su so suna yin bara a wannan rana wannan ita hikima biyu da aka shar'anta ta kuma menene ita wannan zaka zakatul fitr din zakatul fitr din nan kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya fada ya bayyana a cikin hadisin da Malik ya ruwaito shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta A wato sa'i guda na dabino ko sa'i guda na alkama ko sa'i guda na sha'ir akan kowane mutum da ya azumi da akan kowane mutum da yake musulmi mm. ɗa a ko bawa a ko mace ko namiji sai an fitan masa duk wanda ko ba zai iya gabatar da azumi ba mm. ko yau aka haife shi mm. yau cikin muna cikin ramadan hmm? ka ga sallah ba ta zo ba daren sallah bai zo ba sai an fitan masa kai ko a ranar 29 hmm. aka ga ko a ranar 29 kafin rana ta faɗi gab da rana za ta faɗi aka haifi aka haifi jariri hmm. sai an yi lissafi da shi shi wani za a za a fitar musu da zakatul fitr sai in an ga wata ne wanda aka haifa a daren sallah to shi kam shawwal ya zo shi ba za a fitar masa da zakka ba don daga faduwar rana shi kaga ramadan ya fita saboda haka bai samu ramadan ba to saboda haka kaga kenan zakka ce da ake fitar da ita ta abinci abincin nan kuma shine galibin abin da yake shine abin da ake ci a waje a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina dabino shine abincinsu hmm. mm, dabinan nan a busasshen dabino wanda ba lubiya ba mm. sai ya shekara ya shekara biyu mm, ana cinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa gidan da babu dabino wannan gidan suna cikin yunwa mm. saboda shine abincin eh a wannan lokacin eh, shine abincin gaskiya kan a wannan lokacin dan a yanzu ai sai sai shinkafa a Madina eh, a a wai ko a can Madinan ma ko a can Madinan ma yanzu sai shinkafa amma a nan kam a nan kam dama sai shinkafa ko masara eh, shinkafa da eh, don an fi cin shinkafa bisa masara saboda haka shi sa dama malamai suke cewa galibu koti eh, ahalil balad galibin abin da yake shine abincin da aka saba ci a wajen mutanen garin to sa'i shine a ma'aunin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a madina shine mudu hudu mudu hudu mudu din kuma ba wai irin mudun mu na na mudun awo na kasuwannin mu ba a mudan nabi wanda ake ce ma mudan nabi wasa nan suna sayar da shi kamar kofi to shi mudu din nan shine cikin tafin hannu na matsakaicin mutum ba mai babban hannu ba ba mai kuma karamin hannu ba matsakaici kuma ba kuma wanda zai matse hannu ba kuma wanda zai shimfiɗa shi ga baki ɗaya ba yadda dai zai iya riƙe a tsaba idan aka sanya a kai hmm. to wannan ta hanyar kardado kenan hmm. amma akwai ma'aunin shi ma'aunin na wannan sa'i mudu guda hudu ɗin da ake ce masa sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam a yana nan mutanen madina da mutanen tsa'ib sun kiyaye shi mm. kuma mun taɓa samo shi muka kawo shi hukumar shari'a aka gwada da irin kwanuka na awo na kasuwanninmu mm. sai aka gane wannan sa'i ya yi daidai da katon kwanan nan da ake ce masa na bogaji mm, kwanan da ake ce masa na bogaji to ni ban san gwangwani nawa yake ci ba na bogaji dai wanda yake shine aka kaddamar lokacin da aka yi kwamitin shari'a mai zaman kanta mm. lokacin mulkin farko na gwamna rabi'u kwankwaso mm. lokacin karkashin malam aminu din allah ya ji kansa ya ra'ayi haska kabarinsa mm. da aka kaddamar da kwanan awo lokacin da aka kaddamar da kwamitin shari'a mai zaman kanta kwanan awon da aka kaddamar da shi da muka gwada a lokacin muna hukumar shari'a lokacin malam ibrahim shekarau yana gwamna da muka gwada da kwanukan da ake da su na awo wanda ya dace da wanda muka kawo shi da muka binciko sai da muka shiga lokuna a jidda sannan muka samu masu sassaka sa'i na asali suka bamu muka zo da shi ya yanzu yana nan a hukumar shari'a da aka auna kwanukan sai muka ga a cikin kwanukan wanda ya dace da kwanan na bogaji to shi na bogajin nan fa yana da tarihi lokacin sarkin Kano Alhaji lokacin sarkin Kano sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero da yake an Allah ya gafarta masa ya haska kabarinsa saboda kulawarsa da sha'anin shari'a sai ya kaddamar da wannan kwanan ya zama. To shine kwanan awo a dukkan kasuwanni na Kano shi za a rinka amfani da shi kaga kwanan awon ma sai ya rataya shi da kwanan awon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka inda tun a lokacin nan an tsaya akan wannan ana cewa mudu wa dama abin da ake nufi shine wannan sa'in na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ake fitar da shi ga kowane mutum ɗaya na abinci. To masu kallon mu da sauraron mu kuna tare da mu ne daga nan cibiyar alfakan da muke gabatar muku da shiri na musamman tare da Dr. Bashir Ali Umar wanda yake mana magana akan ainihin zakatul fitr wanda kusan ya fara ne tun daga kanta ita zakatul fitr da kuma lokacin da ake da mutanen da ake bawa da kuma irin adadin nau'in abin da za a gwada shi. na'am in na dawo gari kakarin kallon to a to wannan mutum zai fitar da sa'in nan guda ɗaya ga kansa da kuma duk wanda ciyar da su ya lizince shi shine da matar mutum da 'ya'yansa da kuma iyayensa in ba su da shi mahaifi da mahaifiya mahaifi banda mahaifiyar mutum ma har da kuma matar mahaifinsa wanda ciyar da ita ya lizimcin mahaifin so idan mahaifa ba su da shi dole ka fita musu da zakatul fitr wanda ku suke karkashin ka a suke cin abinci a wajen ka amma ba bisa ihsani kake musu kamar kana da karni da suke zaune karnan matarka da suke zaune a gidanka kana da masu aiki wanda kana biyan su albashin su amma suna cin abinci to bai lizimce ka ka ciyar da su ba amma in ka ciyar da su yana da kyau kayi alheri kautatawa ne kowa ka fitar masa sa'i guda sa'i guda za ka fitar ka lissafin duk mutanen a wajen to sai a yaushe ake fitar da ita ita zakatul fitr ana fitar da ita ne daren sallah ko kuma mafi kyan lokacinta ranar sallah da sassafe kafin a fita aje a fita masallaci kafin a yi sallah duk wanda ya fitar da ita a lokacin ya samu zakka amma wanda ya yi jinkiri har aka yi sallah har aka yi sallah bai fitar da ita ba mm. to wannan ya dai fitar da wata sadaka ne bai samu zakatul fitr ba eh, zai zama to tana nan akan sa ana bin sa to amma an yi rukusa a fitar da ita kwana biyu ko uku kafin sallah kamar ran 27 ran 28 sai a iya fitar da ita domin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ya kasance yana tura wato sahabbai a wurare a nesa da masallaci a unguwanni na madina su zauna aikin su kawai su rinka karɓar zakar da kai ta mutane don a sauƙaƙa ma mutane maimakon ka je kana neman wanda zai karɓa sai ya zamanto an kawo a kaje ga waɗanda suke wakilai na hukuma wanda su za a bama to wannan shine kamar ka sami irin ƙungiyoyi waɗanda suke masu hidimar kula da a bukatun al'umma mm. ya zamanto cewa sun sa kansu su wakilai ne akan wannan to amma irin wannan ya eh, suna da amana dole ka tabbatar da amanar su dan in ba su da amana ka je ka ba su tana nan a kanka mm, tana nan a kanka amma in suna da amana kuma ka yi bincike ka san amanar su mm. in suka yi kuskure su ne za su ɗauki laifin in suka yi jinkirin bayar da ita har lokacin yin har lokacin sallar idi ta yi ba su kai ga talakawa ba to sun ɗauki laifi a wajen Allah ya za su kuma da wannan haƙƙin mutane wanda yake na su kubuta a wajen Allah ya zama to yana kan wuyansu. Na malam lokaci ya kawo mu babu amana a tare da mutane za ka ɗauki abu domin a taimaka wani sai ya amfani da wannan damar hmm. kaga kuma ya danne ana samun irin kwarai da gaske to wannan hazzin wato rabon mutum haƙƙin mutumin da zai yi wannan ya tabbatar cewa wanda zai wakilta amintacce ne idan kana shakka to bai halatta ka bashi ba in ka bashi bai yi ba to tana nan a kanka ba kai ba mafi kyau kai da kanka tunda ibada ce kuma mu gane cewa ita zakatul fitr ba wai za ka zauna ba ne talakawa su zo mabukata su zo ka ba su mm-hmm. a'a za ka ɗauka ne ka kai musu kai musu ake yi in kai musu ake yi shine aka mutum zai zamanto ya biya haƙƙin mm-hmm. amma ba wai ka zauna kana jiran cewa mutane suna yawo su zo ina akwai zakatul fitr a bamu in aka yi haka ai abinda da ake so a yi din ana su tambayar bai zama to an yi ba mm. to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa waɗanda suke karba mm. in sun karba sai su je su kai ma bukata din mm. Mm, sai su je su kai ma mabukata cikin waɗanda ake kai wa malam za a samu shi ma ba shi da shi mm. amma sai da shi Allah ya kawo wadata ya samu mm. amma abincin ya fi karfin sa shi ma a lokacin ta hau kansa kenan ko Hassan ka kyauta da wannan tambaya idan wanda yake da sifar bukata a kawo masa zakatul fitr waɗansu wani wata zakatul fitr din na mutum ashirin za a kawo masa na mutum ashirin kaga mudu ashirin kenan sa'i ashirin to shi kuma watakila daga shi sai matarsa sai yaya uku sa'i uku zai fitar to kaga wanda yake wanda aka bashi zakatul fitr abinda aka bashi ya zamanto yayi rara daga abinda zai ci ranar sallah akwai sauran rara na abinci to shi ma sai ya fitar da zakatul fitr to shi ma sai ya fitar daga cikin wannan ta hau kansa matsawar lokaci a matsawar akwai lokacin to shi yasa din kuma yana da cikin fa'idar kaddamar da ita din kafin ranar sallah domin waɗanda yake za a ba su wataƙila samu wadatar da su ma za su fitar mm. eh, da su ma za su fitar a to kuma abinda ake abinda ake so da ita zakatul fitr din abinci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta saboda haka yawan yawan malamai sun ce abinci ake bayarwa mm. to amma waɗansu malamai duba da la'akari da a yanayin zamani mm. da yanayin canjin bukata akwai malamai da suka ɗauki ra'ayin suna fatawa da ra'ayin cewar maimakon ka ba mu mutane abinci mm. za ka iya ba su kuɗi duk da yake mazhaban mu ta malikiya mm. malik baya ganin wannan amma akwai malamai da suke ganin haka mazhabar abu hanifa mazhabar imamul bukhari mai littafin sahihul bukhari mazhabar sa kenan saboda su kuma abin da sa suka duba sun duba da inin yanayin lokaci yanzu kamar irin mutane da suke a su abinci ba shi ne su ba suna da wadataccen abinci amma kuma suna da bukata in aka ba su kudin zai fi abincin to a ba su kudin ya fi mm, shi ne maslaharsu kamar yadda sayidina mu'ad ibn jabal ya yi da ya je yaman in ya zo karban zakka sai ya ce ma in ya zo karban irin wannan sadakar da ake bayarwa sai ce ku kawo min irin tufafi naku na yaman domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi buƙatar tufafi bisa abin da za ku kawo na abinci mm, saboda haka sai ya karbi tufafin sai ya tura musu to saboda duba da buƙatar da ita zakkar za ta biya saboda haka wannan ta ɗaya daga cikin abu na ijtihadi shi imam malik yayi fatawa bisa zahirin nassi da kuma duba da irin halin da ake ciki a to amma an muka tsaya muka duba nan da yau akwai malamai yanzu da dama da suke fatawa da wannan to wannan mutum in har a zai fitar da abinci to zakarsa ta yi bisa kaulin jamhurin malamai amma in yana tunanin ya fitar da kima ne kuɗi maimakon wannan to ya nemi wani malami da ya aminta da ilimin sai ya masa fatawa kada ya ɗauki wannan a maganar haka ya tsaya ya nemi fatawa domin sai an tsaya an duba an ga irin halin da yake ciki da halin wajen da yake ciki sannan za a yi masa fatuwar da ta dace da shi wani malam sukan kara ma bayan zakatul fitar kaga su hada da kayan miya da kuma abun da za a sarrafa don wani za a bashi ma mm. kayan ne amma babu abin mm. haɗi mm. yana cikin kyautayi ne ko eh wannan yana cikin ihsani nurun ala nur ne wannan eh, haske kan haske insha Allah wannan ƙarin da ya sai ya zama to sadaka amma ba zai ce to maimakon ya ba da sa'i guda bari ya ba da rabin sa'i sauran rabin sa'in kuma ya ba da kayan miya da kaza don ta zamanto shi ne abin da za a yi miya a ba zai yi haka ba in yi haka ya koma ba da zakka da kima kenan eh, ya ba da dai sa'in cikakke ya saukar da wajibi sannan kuma sauran abin da zai bayar na kayan miya ko kuɗin da za a yi cefane da shi sai ya zamanto ya bayar da shi a matsayin sadaka Eh. to malam duba ga lokaci a cikin minti da za a yi mana dajiya dangane da abubuwan da aka faɗa da su eh to kamar yadda muka ce ita wannan zaka tana ɗaya daga cikin abin da ake na kwana ga ramadan kuma tana cikin abin da yake nuna mutum ya gode ma Allah a kan muwafaka da Allah ya bashi ya samu ya wannan azumi sannan kuma tsarkakewa ce gare shi daga irin abubuwan da ba a rasa ba na tasgaro a cikin azuminsa kuma yana daga cikin nuna ka damu da halin mabukata yan uwanka musulmi wanda ba su da shi don su ma ranar sallah su zamanto sun yi sallah su cikin murna kuma sa'i ake bayarwa sa'i din nan shine kwano da na bogaji kuma abincin da yake galibi shi ake bayarwa in ka ba da shinkafa ko masara ko gero ko dawa ko maiwa ko acca ko alkama duk yayi ko dabinan ma Mm. ko da bina ma in ka bayar yayi duk da yake mu anan wajen yanci ba mu cika cin sa ba mu muna ganin kamar kayan marmari ne mm. eh, amma tun da yayi da nassin hadisi mm. ko da an je wajen da yake su ba abincin marmari ba ne, ya zamanto ya wadatar akan wajibi kuma ana ba ma miskinai ne kuma wanda aka bashi in shi miskinin ne in ya samu ƙari da abin da yake da shi na ranarsa zai iya fita shi ma ta hau kansa kuma lalle a bayar da ita kafin a fita sallar idi to sai abu na ƙarshe shine cewa idan saboda yanayin yanzu da muke ciki aka yi fatawa cewa ba za a yi sallar idi ba kowa ya sallar idi a gida yaushe za ka fitar da zakatul fitr tunda wancan ana maganar sallar idi lokacin da liman yayi hmm. Hmm, sallar idi lokacin da liman yayi to yayin da ya zamanto kan cewa ba za a yi sallar idi ta jama'a ba da za a yi tare da liman hmm. to sai ya to kafin kai taka sallar idin za ka fitar da zakka domin a lokacin nan kowa zai yi sallar idin sa ne nafsi nafsi kowa yake yi to kafin ka fitar da taka kafin kai sallar idin ka shine zaka kafin kai sallar idin ka sai ka fitar da zakka ko da kallon ka za su ka tsokano musu bayani ma akan yadda za a gabatar to yadda za a gabatar da sallar idi ta zaman gida kamar yadda ka ambace ta kai ka sa mata wannan suna ba gida <laughs> eh, larura ce take sawa sallar juma'a ma saboda larurar tsare lafiya da tsare rai an ce kada a haɗu domin a yi ta in an ce kada a haɗu domin a yi sallar idi shi ma wannan ta da madogara kuma wannan fatuwar malamai ke da dama a sassa daban-daban to wannan ba za ta ɗauke sallar idi ga ɗaiɗaiku ba mutane za su iya haduwa su yi ta cikin jam'i kamar yadda aka ruwaito daga Anas ibn Malik idan wata ran bai samu sallar idi ba sai ya koma gida ya tara mutanen gidansa da 'ya'yansa da barorinsa mm. ah, ya kaddamar da ɗaya daga cikin barorinsa ya musu limanci aka yi sallah aka yi sallah kamar yadda ake yi kabbara bakwai a raka'a farko karbara biyar a raka'a ta biyu da bayyana karatu amma an gama ba za a yi hudu ba don hudu ba ta limanci eh, hudu ba ta limanci shi ko ba liman bane wajen da za su akwai wani abu a saman su ne ko kuma ah, a ko a fi ba a ba ko cikin ko daki ko tsakar gida ko ina sai su mm. Eh? ko ina su idan ko mutum shi shi kadai ne bai samu yan abokansa da za ba sai ya sallar idin sa shi shi kadai kamar yadda malik ya ce idan mutum ya je ya tara an yi sallar idi to ya dawo gida ya sallar idin sa shi shi kadai sai ya sai ya samu sunna wasu kan ɗauki azumi ce za ta zarce ba za su yi sallar ba na sitta shawar shi ma eh, menene ranar sallah sai azumi eh, a ah, wanda duk ya sallar ranar azumi ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi wanda duk ya azumi ranar sallah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wace addu'a za a yi daga karshe to daga karshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan wata na Ramadan mm-hmm. abinda muka rasa na abinda muke juyayi da bakin ciki na yin sallar jam'i da sallar tarawih da sallolin juma'a tsawon wannan lokaci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dube mu da rahama ya ba mu wannan lada saboda Allah ya san niyyar mu da ba don wannan abun ba da yanzu muna cikin masu raya masallaci to sannan kuma muna roƙon Allah abin da ya kai mu ya zuwa ga wannan Allah ya yi mana shi Allah ya yi mana wannan annoba Allah ya ɗauke mana wato sharrinta kuma tasirinta da take ga ba san irin abin da zai biyo bayanta ba Allah ya taƙaita mana ya mayar da duk abin da ya kawo mana alheri ya saukan mana da rahmarsa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sun kallo da sauraro duk zuwa nan ne muka je karshen shi wannan shiri na musamman da muke gabatar muku tare da Dr. Bashir Ali Umar wato shugaban cibiyar alfarkan da ke nan rukunin gidajen nasarawa GRA sai kuma waɗanda suka taimaka a wadu a yi da ibrahim da kuma mubarak da ma sauran su ma da nura nake cewa usman hamza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu